na litini hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara 1441 lissafin kiristoci kuma yau 27 ga watan hudu shekara ta 2020 Allah madaukakin sarki ya tara mu a wannan masallaci mai albarka na sunna masallacin da yake kofar gidan Alhaji Muhammadu Kulum a cikin wannan anguwa ta Abuja Kwatas kuma a cikin wannan birni namu na Gombe fadar jihar Gombe a kasar mu ta Najeriya inda dama aka saba wannan guri ne da ake gabatar da darussa kamar sauran gurare to kuma sai ya zama yanzu ga watan ramadan ya kama to watan ramadan ya kamata a ce an yi a tafsirin ƙur'ani sai ya zama shekarar ta mana ga yadda abun ya faru duniyar gaba daya tana cikin wani yanayi lura da wannan ya sa hukumomi suka ɗauki matakai daban-daban a gurare daban-daban wanda daga cikin wato matakai da suka ɗauka mu a jihar mu ta gombe akwai dakatar da wato tafsiri a ciki da kuma haduwa a masallaci don gabatar da sallah tawa'u sallah ta juma'a ce ko kuma kamsu salawat ko ma tarawihi ko tahajjud ko ma wata ne kama da haka sai dai idan har ya zama mutane za su isar da saƙo to su yi amfani da wannan damar wace dama ce wannan kafin ita gwamnatin jihar gombe ta doki irin wannan mataki nata dama mu a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna mun doki mataki amma daga cikin matakan muka ce inda za a yi tafsiri ya zama a gurin da yake keɓaɓɓen guri ba tare da barin jama'a su cika ba ta yadda za a yi tafsirin masu ɗauka suna ɗauka ƙarshe a sa a kafafen wato sadarwa gidajen rediyo ko talabijin ko ma duniyar gizo saboda haka muka yi amfani da wannan dama bayan Allah za su iya amfanuwa da wannan karatu da za mu yi a kafafen sadarwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace ita wannan annoba da Allah ya jarabce mu da ita Allah maɗaukin sarki ya bana magani Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa wayanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya tsare su ya ƙara mana lafiya wayanda ta zama sanadinsu Allah ya karbi shahadarsu na'am ina ganin kasancewar wasu dalilai da suka hana mu fara tafsirin to ranar da aka fara Ramadan ya zama yau ita ce rana ta farko to bai dace ya zama za mu shiga tafsirin kai tsaye ba ina ji ya kamata mu shiga wato mu yi magana kan wannan matsala din in ya so sai ya zama ita ne mafarin tafsirinmu idan ya zama ita ce mafarin tafsirinmu gobe Allah ya kai mu sai mu ci gaba kuma da ƙarfin Allah za mu ci gaba da tafsirinmu ne da muke yi a masallacin bayan mega wanda yake unguwar herwa gana a nan cikin garin gombe wanda muna cikin suratul muhammad sura ta 47 in ka kamo kirga daga sama kuma mun kwana ne a ƙarshen aya ta goma sha 18 wanda za mu tashi ne a wato aya ta goma sha tara bari alarin ma ya karanta ta sai mu fara akanta kanta in yaso sai mu yi magana kan wannan matsalar daga nan kuma sai mu sha wa fatiha mu tashi kowa ya inda da ya mishi Allah ya sa mu dace alarin ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم الله مدعوك كي سرسيتي sabon baya yi Allah madawakin sarki ya ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallahu yadda al'amarin yake ba wanda ya dace da abauta mishi sai Allah madawakin sarki Allah madawakin sarki yace wasta gafir li dambika sannan kuma ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina wal mu'minati ka newa wa muminai maza da kuma muminai mata gafara wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum Allah madaukakin sarki ya san majuyarku kuma ya san makomarku malamai suka ce a cikin wannan aya akwai darussa guda shida darasin farko shine ba wani abu da ake yi sai da ilimi darasi na biyu shine tauhidin Allah madaukakin sarki wajibi ne a ta Allah madaukakin sarki da bauta abin nan darasi na uku shine neman gafara istighfari alama ibnu qayyim al-jawziya Allah ya lullube kabarinsa da rahama yake cewa shi musulunci gaba ɗaya abubuwa ne guda uku abu na farko ilimi abu na biyu tauhidi abu na uku istighfari da wannan ne imamul bukari ya yi babi kutum a cikin littafinsa babul ilmu ilmi ƙablal ƙauli wal amali babin da yake karantar da sai an fara yin ilimi kafin a fara fada ko a fara aiki sai ya kawo wannan aya saboda haka abu na farko da ake buƙatar ɗan adam da ya zo da shi shine yayi ilimi shine yayi ne ilimi wannan wajibinka ne babu wani uzuri da Allah madaukakin sarki zai baka da jahilci shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam yace wailul liman la ya'lam wailun ta tabbata ga wanda ya zama bai sani ba saboda haka ban sani ba ba dalili ba ne an gane wannan wajibi da ya zama mutum ya yi ilimi a cikin wato harkokin addininsa kaf je wa Allah madaukakin sarki da yin wani abu wanda baka sanya ake ciki ba Allah madaukakin sarki a suratul Isra'i yake cewa wala ta taqafu ma laysa laka bihi ilm wala ta taqfu ma laysa laka bihi ilm hmm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يتي ولا تقف ما ليس لك به علم karka hau abin da baka da ilimi a kansa karka yadda ka ji ka akan wani abu da baka da ilimi a kansa shine ma'anar wala taqafu kada ka yadda ka tsaya kan wani abu wanda baka da ilimi a kansa idan ka wa me zai faru sai Allah ya ce inna sam'a lallai ji da kake yi ko kunne wal basara gani da kake yi ko kuma ido Walfu'ada, zuciya ko kuma aikin da zuciya take yi na tunani gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yace kullu ulaika duk waɗannan da ka gani kana anhu mas'ula sun zama ababen yin tambaya ne dangane da wannan abin da kai sai an tambaye ka me yasa ka aikata shi yasa mai ahdari Allah ya gafarta mata yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi ba halal bane mukallafin mutum ya aikata aiki in dai ka san kai mukallafi ne ba halal bane ka aikata aiki me yake ce mukallafi mukallafi shine wanda ya hada abubuwa guda uku na farko ya zama ya balaga na biyu ya zama da hankalinsa na uku ya zama da auren musulunci ta same shi to in ya zama haka ya zama mukallafi to yace ba halal bane wajen mukallafi ya zama ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin aikin idan aka ce ba halal bane me yake nufi ana nufin haramun kenan idan ka aikata aiki ba tare da ilimi ba baka san hukuncin Allah a cikin sa ba kai kana sa ran za a baka lada a hannu eh kuma za a baka zunubi ba sai ba ko kun gane sai zama za a baka zunubi domin idan mutum ya aikata haramun me yake bashi zunubi ake ba shi? Allah madaukin sarki ka tsare mu abu na biyu sai tauhidin Allah tauhidi malamai suka ce tauhidin kansa wannan aya ta nuna ilimi ya fi shi dan Allah ba zai karbi tauhidin ka ba sai da ilimi dole kai ilimi ka gano ya za yi duk da cewa shi tauhidin ba lalle sai kai ilimi zaka samu shi ba amma sai kai ilimi zaka fahimce shi ka ci gaba da rike shi ina fata an gane wannan sannan sai ka ci gaba da neman gafarar zunubai wannan ayar tana nuna mana cewa dukkan wani abu da ake yi a duniya gaba daya duk abin da kaga ana yi matukar ba ilimi bane matukar ba isti ba tauhidi bane to sunansa gifari sallah gifari ne azumi gifari ne zakka gifari ne aikin haji gifari ne sada zumunci gifari ne cika alkawari gifari ne bada amana gifari ne faɗin gaskiya gifari ne duk wani aiki da ka zaka yi na alkhairi gifari ne shi yasa ibn al-qayyim yace musuluncin gaba daya abu uku ne abu na farko ilimi na biyu tauhidi na uku istighfari abin da zai nuna haka shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce mana yanzu a ce kowane ɗayan ku akwai kogi a kofar gidansa yakan shiga cikin wannan kogin yayi linƙaya yayi nitso yayi wanka har sau biyar five times a day kuna ga akwai abin da zai saura a jikinsa na datti suka ce ba abin da zai saura mutumin da yake wanka sau biyar a cikin kogi ya manzan Allah ba abin da zai saura da datti a jikinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kamar haka salloli biyar suke akan ku dangane da zunubanku wannan yana nuna sallah ne istighfari ce an gane wannan har yanzu akwai hadisin Abu Huraira da yake cewa salloli guda biyar kowace tsakaninta da uwarta mukaffiratun lima bainahunna masu kankarewa daga abin da ya gudana tsakaninsu na zunubi sai ce juma'a zuwa juma'a tana kankare abin da ya gudana a tsakiya an gane wannan sannan sai ya ce ramadan zuwa ramadan yana kankare abin da yake tsakaninsu kaga wannan yana nuna su gaba ɗayan su istighfari Allah madawakin sarki ka gafarta mana na'am to kaga istighfari kuma shine yake karewa mutane ne matsaloli ya kare musu annoba ko ba haka bane ya kare musu damuwoyi saboda duk sababin matsalolin duniya gaba ɗaya zunubi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana al'ummomin da suka gabata da ya halakar yace wa kullan akadana bi zambihi fa kullan bi na'am fa ممن أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ومنهم من أغرقنا وهذا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون bayan Allah ya bamu labarin al'ummomin da suka gabata ya hallaka su sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana dan yi wani tsammani mummuna wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce fa kullan zana bi zan dukkanin su mun kama kowannen su ne da zunubansa in ji Allah maɗaukakin sarki kowanne da zunubin sa muka sai ya ce fa minhum daga cikin su man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka turo mishi wato duwatsun azaba daga sama Su waye irin mutanen annabi lut alaihi salatu wasalam masu auren jinsi namiji ya nemi namiji dan uwansa mace ta nemi mace yan uwarta da suka yi irin wannan aiki annabin sai musu wa'azi ba su yadda ba Allah madaukakin sarki ya turo wasu mala'iku guda biyu yace su kafa kugiyar su daya ta can gefen daya ta can gefen su dago kasar gaba daya sai da suka tugo ta tun daga karshen kasa suka ɗaga su sama malamai suka ce sanda suka fara jin tasbihin mala'iku sannan Allah madaukakin sarki yasa aka bude jahannama da aka bude jahannama sai aka kife su upside down da har kowa zai fada jahannama ne a cikin su sannan sai Allah madaukakin sarki yasa mala'iku kafin a kifar da su sai Allah yasa aka kirgo mala'iku suka kirgo wasu duwatsu daga gidan daga tutar jahannama adadin wayannan mutanen kowa daga cikin su da sunansa akan dutse Allah madaukakin sarki yasa kowa aka jefe shi da wannan dutsen Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ya ce faminhum man arsalna alaihi hasiba daga ciki akwai wanda muka aiko mishi dutsi na azaba inda Allah madaukakin sarki sai ya ce wa minhum daga cikin su kuma man akazatu sayha akwai wanda tsawa ta kama shi irin mutanen wa irin mutanen annabi salihu mutanen annabi salihu annabi salihu ya musu wa'azi saboda yadda suke yi da dukiya suna cutar mutane wajen dukiyoyi su kawai suka sani komai na mutane in za su za su yi kokari ya za su tawaye amma nafiya za su yi su ci gaba kullum lissafin su kenan irin wannan shine irin kasuwancinsu. annabi annabi salihu ya mutu wa'azi yace da su su daina shirka da Allah sannan su daina zaluntar mutane a cikin dukiyoyinsu suka karyata annabi salihu suka ce sai ya kawo musu aya Allah ya aiko mishi taguwa ƙarshe suka kashe taguwar Allah madaukin sarki ce an ba su kwana uku ka gaya musu kwana uku mai kuɗi ya kashe kuɗinsa mai riguna ya sa rigunansa mai gida zai yi ƙoƙari kowane gida ya kwana mai gadaje da yawa ya yi ƙoƙari kowane gado ya je ya hau mai ko mai kake da shi ka yi ƙoƙari ka yi amfani da shi a cikin wannan kwanaki guda uku cikin wayannan kwanakin guda uku kowa ya jira ya ga abin da zai faru da rana ta uku ta cika suna so su kula annabi salihu sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika guda ɗaya sai musu tsawa yana musu tsawa kowa sai zuce shi ta goce daga inda yake daga nan kawai aka danka ke su Allah madaukakin sarki ka tsare Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum man akadathu sayha sai ya ce wa minhum man khasabna bihi al-arda daga ciki akwai wanda muka kiste kasa da shi inda Allah madaukakin sarki shi aka shafe kasa da shi kawai yana cikin ƙasa ƙasa ya rinka nitsewa kawai irin ƙaruna da ya tara dukiya sai ya fara girman kai yana alfahari yana jin shi shi ne wane shi shi ne wane Allah madawakin sarki ce ne ya ce ƙasa ta kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya shiga ƙasa Allah madawakin sarki ya danna shi ya inganta a hadisi a cikin littafin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummomin da so gabace ku akwai mutumin da ya zo ya wuce yana tafiya yana girman kai yana tafiya yana girman kai bai gushe ba Allah madaukakin sarki yasa ƙasa ta kiste shi yana ta tafiya cikin ƙasa har yanzu ba zai tsaya ba sai ran tashin alkiyama Allah ta tsare mu irin wayannan Allah madaukakin sarki ce mun kama su da ne mun shafe ƙasa da su sai Allah madaukakin sarki ce wa minhum man agarqana daga cikin su akwai wanda muka nitsar da shi a cikin ruwa irin mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya turo ruwa ta sama da ta kasa suka nitsar da su sune ajalin su irin mutanen fir'auna wanda fir'auna da shi da bataliya su suka biyo annabi musa alaihi salatu wasalam allah maɗaukin sarki sa annabi musa yadda kise teku ƙofofin hanyoyi suka buɗe mun suka wuce fir'auna ya shiga da mutanen ka aka hallaka su allah maɗaukin sarki ka tsare bayan allah ya ba mu labarin wayannan mutane ƙarshen ayar ma sai yake cewa ma kana Allahu li yuzlimahum allah fa bai kasance wanda zai zalunci su ba kar ka ɗauka zaman da allah yake ne ya zalunci bayi ne an gane wannan shi yasa aka wannan lamun din wa ma kana Allah li yazlimahum Allah madaukakin sarki bai kasance dan ya zalunce su ba sai Allah madaukakin sarki yace walakin kanu anfusahum yazlimun haka ne sai dai sun kasance kawunan su suka zama suna zalunta ta yaya saboda aikata zunubai da suke Allah ka tsare mu Allah ka raba mu da aikata zunubi dan haka wannan ayar ta mana ishara cewa duk inda ga mutane sun samu matsala me ya ja musu zunubansu ne suka jawo musu wannan fitina da ta faru annoba wato fitina ce kuma zunubai ne suka jawo ta babu maganin zunubi kuma sai ne sai istighfari menene istighfari wannan aya ta nuna mana shine bin Allah sau da kafa Allah ya ce a bari sai a bari ko ba haka ba Allah ya ce a yi sai a yi yin zai sa Allah madaukakin sarki ya kawo dauki wannan shine abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya sa mu dace hadisi ya tabbata na Aisha take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da annoba sai yace annoba wani nau'i ne na azaba da Allah madaukakin sarki yake turowa zuwa ga wasu bayansa da wannan ne Allah madaukakin sarki yake daga darajar wasu daga cikin bayansa da wannan annoba din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda annoba za ta sami za ta fado sannan sai ya tsaya inda yake yayi haƙuri ya nemi lada tare da tabbacin cewa wato ba abin da zai same shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta mishi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan fati sai Allah madaukakin sarki ya ba shi ladar shahidi an gane wannan malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki yana aiko annoba a matsayin azaba da annabi ya faɗa ma'ana wasu bayin Allah ne suka tsokane Allah suka wuce iyakar Allah suka ƙi tsayawa inda Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da su sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko azaba saboda ya azabtar da su Allah maɗaukakin sarki kuma da wannan ne yake ɗaga darajar wasu daga cikin bayinsa kamar ya yake ɗaga darajar wasu daga cikin bayinsa malamai suka ce waɗanda Allah yake ɗaga darajar su daga cikin bayinsa sun kai kashi uku kaso biyu a cikin da'irar musulunci suke kaso ɗaya kuma a cikin da'irar kafirai waɗancan da suka tsokani Allah daga cikinsu ne take lokacin da Allah ya kawo azabar to wasu daga cikinsu sai wannan azabar ta zame musu wa'azi sai su gano cewa ba wanda ya kamata a bi sai Allah madaukakin sarki sai su dawo zuwa ga Allah kamar yadda yanzu idan muka kalli duniya akwai da yawa daga cikin kafiran duniya da suka sallama wa Allah madaukakin sarki suka gano shi kadai ne suka gane a shi harkar technology da suke magana ƙarya ne duk wani ilimin da suke magana a shi zancen banza ne duk wani defense da suke cewa suna da shi babu shirme ne duk wani ƙarfin tattalin arzikin da suke cewa suna da shi ashe shirme ne shi yasa idan ka kalli ƙasa irin amerika idan ka kalli ƙasa irin burtaniya suka fara tunanin to ya kamata a koma wajen allah madaukakin sarki ta ya za a yi a koma da rufe kulof-kulof da mashaya a rufe su sai aka wayi gari shugaban ƙasar amerika wanda ake ga shi ya fi kowa ɗagawa a zahirance a yanzu aka nuna shi duniya ta gani gashi yana sauraron tafsirin alkur'ani mai girma ana fassara mishi ayoyin Allah madaukakin sarki yana ji ƙasa irin China wadda ta shahara wajen cuta da babakere da takura al'umma musulmai wanda kowa ya san misali abin da ya faru a bara wasu musulmai da suke ƙasar da suka yi azumi irin azabtar da su da aka rinka yi saboda suna azumi amma sai an wayi gari wannan ƙasar a yanzu a duniya ana ganin ita ce ƙasar da tafi kowace cinikin alkur'ani a duniya irin yadda ake sayan alkur'ani da an kai shi kasar ake wawarsa kowa yana ɗiba me kaga wannan ishara ce ta cewa sun fara fahimtar ina aka dosa sun fara fahimtar Allah madaukakin sarki ƙasa irin itali wacce ita ce cibiyar karuwanci ta duniya inda ana maganar karuwanci to Italy ita ce santa sannan ita ne cibiyar kiristiyanitin duniya take an kai mutanen ƙasar sun gamsu sun ce ba abin da ya kamata a yi sai a koma wajen Allah madaukakin sarki har shi fafaro majamfan suna ganin kawai shirme ne kawai Allah ya kamata a kama wasu daga cikinsu da ba su gane ba suna ganin kuɗi da aka allantar ake ta neman su ashe ba su da amfani suke fitowa bakin titi suna watsar da kuɗin wasu zuwa Allah madaukakin sarki ya taimake su ya ganar da su sai su rinka zuwa gidan talaka su je su ajiye mishi tarin kuɗi su fito suna neman Allah madaukakin sarki ya kawo masu dauki da irin wannan ne Allah madaukakin sarki yake ɗaga darajar wasu daga cikin bayi to wanda Allah madaukakin sarki yasa suka samu kansu cikin kafirci amma suna laluben hanyar Allah sai Allah madaukakin sarki da irin wannan annobar sai yasa su gane hanyar Allah madaukakin sarki wannan sune kaso na farko da Allah madaukakin sarki kan daga darajar su guda biyu kuma musulmai ne na ɗaya daga cikin su wasu mutane ne da Allah maɗaukin sarki yake da sirri tsakanin shi da su suke ƙaunarsa yake su. suke iya kokarin su cikin hanyar iya ƙoƙarinsa su cikin hanyar Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan annobar sai ta zama sanadin idan ta zama sanadin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda annoba ta zama sanadin mutuwar sa to shi shahidi ne sai Allah madaukakin sarki ya daga darajar irin wannan bayin da ne da mutuwar shahada Allah ka arzuta mu da mutuwar shahada kaso na uku su kuma wasu musulmai ne waɗanda ba su da kyakkyawar sika da Allah maɗaukakin sarki suna da wasu ayyuka da suke yi na sabawa Allah da sauransu sai Allah madaukakin sarki ya ba su assignment idan suka ci wannan assignment din sai Allah madaukakin sarki ya promote nasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan annobar ta zo sai mutum ya tsaya inda yake sai yayi hakuri ya nemi lada tare da tabbatin ba abin da zai same shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunto mishi to irin wannan wannan shine assignment din na farko ka yi haƙuri daga dukkan harkokinka ka tsaya inda kake na biyu ka yi haƙuri na uku ka nemi lada na hudu ka riƙe tauhidinka ba wasu bane suka danno maka cutar a'a Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya kawo ta ba abin da zai same ka sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ina fata an gane wannan wanda ya dage ya ci wannan jarrabawar har aka yaye cutar ko bai samu shahada ba annabi ya ce Allah zai ba shi ladar shahidi Allah ya sa mun gane to idan muka kalli wannan hadisi to zai nuna mana ta hannu ɗaya akwai wani abu da ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki a kansa mu yi jinjina wa Allah madaukakin sarki kuma mu gane wata nasara da muka samu a cikin wannan addini a wannan lokaci sannan abu na biyu da ya kamata akwai abin da ya kamata mu yi Allah wadare da shi mu yi kaito da shi mu yi tir da shi abu na farko da ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki a kansa shine da Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan annoba ya jarrabe mu da ita muna musulmai masu imani wani abu ne da ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki muna fata Allah madaukakin sarki ya kashe mu da wannan imani sannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana fawarsa wanda a duk duniya yanzu duniya ta yarda da fawar wannan wani albin alfahari ne a wajen mu idan ka san me ake cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai a yanzu a 'yan shekarunka baka taɓa ganin lokacin da duniya ta hau network na sunna irin wannan lokacin ba domin duk fatawoyin da ake bayarwa tun daga waccan majalisar da ake cewa ta ɗinkin duniya kama har abin da mutanen ƙasashen da aka ce sun ci gaba suke yi mafi yawa fatawoyi ne da suka dace da sunna misali cewa ka tsaya inda kake ka yi haƙuri ka nemi lada fatawar waye fatawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne don haka sunna ce mu a wajenmu maraba ya kamata mu yi da wannan mu gode wa Allah da Allah madaukin sarki ya kawo mu lokacin da dole sai an kwatanta bin sunnar annabin mu wannan shine abu na farko idan aka ce zauna gidanka wannan zaunawa gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene mafi alkhairi a wannan duniya wani guraren zama ne mafi alkhairi yace su ne guda biyu ɗakin Allah ko kuma gidanka wuraren zaman da suka fi ko ina sharri su ne kasuwanni ko kuma bakin titi to da wannan shi yafi alkhairi aka ce a zauna yanzu wannan karantarwar manzan Allah ce ko ba karantarwar manzan Allah ba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da maganar a wanke hannu hadisi ne ingantacce Abu Hurairah yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya farka daga bacci to ya wanke hannunsa sau uku kafin ya nutsar da shi cikin ruwa ma'ana kafin ya fara wata mu'amala da zai yi sai ce li'annahu la yadri aina batat yadahu saboda bai san ina hannun ya kwana ba mai da me ya taba hannu bai sani ba da annabi yana fassara mana wannan hadisi a aikace sai muka ga idan ya zo zai yi sallar asubahi sai ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku idan ya zo zai yi sallar duha sai ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku idan ya zo sallar azhar sai ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya yi ne sai ya wanke hannunsa sau uku idan ya zo zai yi sallar la'asar sai ya yi ne sai ya yi alwala kafin ya yi alwalar sai ya wanke hannunsa sau uku idan ya zo zai sallar magariba sai ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya yi ne sai ya wanke hannunsa sau uku idan ya zo yin sallar isha'i sai ya yi ne sai ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku idan annabi ya zo zai kwanta sai ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya yi ne sai ya wanke hannunsa sau uku idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalinsa yana buƙatar ya sake kwantawa da iyalinsa sai ya tashi ya sake ya yi alwala kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci sai ya wanke hannunsa sau uku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani aiki sai ya wanke hannunsa sau uku wannan ya nuna cewa fatawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce ake bi cewa a wanke hannu mu cewa a wanke hannu wajen mu musulmai wannan ba bakon lamari bane ba fatawar wani likita bane a'a fatawa ce ta shugaban likitocin duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ma nasara ne a wajenmu an gane wannan cewa idan aka zo gaisuwa da ake yi a yi musabiha wannan musabiha din da ake yi din nan a daina cutar na iya yaduwa ta wannan gurin wannan din bai saba wa shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayari mutanen kauye sun zo wajen sa don su jaddada mubaya cikin su akwai wanda yake da cutar albarat annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan suka zo suka yi hannu da annabi ya kalmi mubaya su wancan zai ƙara so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaya inda kake ka yi haƙuri mun karɓi mu baya aka kuma muna maka fatan alkhairi wannan yana nuna idan cuta aka gano za a iya kamuwa da ita ta hanyar gaisuwa za a iya bari kenan ina fata an gane wannan kaga wannan ba sunnar annabi mu ce da haka zafin kai ne ka ce a'a kai dole sai ka gaisa ai an gaisa an gafarta a'a mutane suna yi wa Allah mummunar fahimta Allah ba mutum bane shi mutum idan ya saka ka aiki shine in baka yi aikin ba ba zai biya ka ba amma shi Allah idan ya ce ka yi aiki sai ka haɗu da wani abu ya kawo ma cikar ya ɗaukan maka obatakin ya hana ka yin aikin to Allah zai baka ladar ba gara ba gaba abin da yake nuna haka manzan Allah ya ɗaya duka habbansu za su tafi umura da suka je kafiran maka suka tare su suka tare su a wani guri da ake cewa kudaibiya aka zauna gurin suka ce ba za su shiga ba ko manzan Allah ya yarda aka dawo an karbi ibada su ko ba karbi ibada su ba an karbi ibada su ta umura ta tare cewa in manzon Allah ya ce sai an shiga sai an shiga din yana da zaratan da za su tashi a tada jijiyar wuya kuma dole sai an yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda kuma aka dawo dan ya nuna wa mutane yadda addini yake da irin yadda rahmar Allah madaukakin sarki take suna da lada sannan har yanzu manzon Allah ya ɗebi sa wata ran sun tafi yakin Tabuka an je an yi kwana 22 lokacin da suke dawowa sun hango garin Madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane a garin Madina ba su tsallake ko rani ɗaya ba ba su hau ko tudu ɗaya ba face kuma suna tare da mu a cikin lada sabai suka ce ya manzan Allah duk wannan aiki da muka je muka yi muka sha wahala kwanaki dama gidajen mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana a humul uzuru uzuri ne ya hana su su je suna da wani uzuri hankalinsu na wajen mu amma dalilin dole ne ya hana su zuwa don haka suna da lada irin tamu an gane wannan don haka duk lokacin da ka zo za ka yi aikin Allah sai aka tare ka a karka damu ba gara ba zabo ka ban sani ba kun gane Allah ya sa mu dace na'am kaga idan ka kalli wannan galibin su karantarwa ne nawa karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanan cin kashin da ake yi wa musulmai a duniya yanzu dalilin wannan da yawa an bari da yawa wanda ya yi wa musulmai mummunar fahimta ya kyautata fahimtarsa ko da bai bar addininsa ba ya aje makaman faɗan haka ne ko ba haka bane kaga wannan nasara ce wannan wani abu ne da ya kamata mu yi wa Allah tintina akan sa mu gode wa Allah madaukakin sarki na'am sai dai a hannu ɗaya kuma akwai abin kaito akwai abin tir da ake yi zafin zuciya ya sa da yawa daga cikin mu suna samun matsala da yawa daga cikin suna samun matsala dangane da matakai da gwamnatoci suke ɗauka na a killace gari ko a tare mutane ni ba na ganin wannan a matsayin kuskure saboda fatawar annabin muci idan aka yi haka mu aka yi gwamnatoci ne yanzu suka ba da umarni su masu sauke nauyin da ke kansu an tirsasa musu bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko suna so ko ba sa saboda haka wannan ci gaba ne malamai da suke suka su wayannan malaman wani abu ne da ya kamata a ce wani abu ne da bai dace ba wanda suna magana don me za a killace mutane alhali ba a ba wa mutane abinci ba duk lokacin da aka ce ka tsaya inda kake ka yi haƙuri wannan gurin babu shakka an takura ka babu shakka ka samu matsala to amma wa ya takura ka annabi muhammad shi ya ce ka tsaya inda kake ko wani ya ce shi ya ce sannan ya ce ka yi haƙuri saboda akwai matsala ko ba haka ba ya ce ka nemi lada kada annabi ne yace to a cikin wannan hadisin ina annabi ya magana da a bada abinci ina aka ce sai an baka abinci a wanda ya ce an baka abinci Allahumma gwamnatoci kawai sun sauke nauyin da yake kansu ne ni a fahimta ta malaman da suke magana dangane da wannan to cikin uku daya sun kasu gida uku gida na farko ko dai neman shahara da so a'a sai an burge saboda mutanenmu suna buƙatar su ji an taɓa gwamnati an caccake ta sannan sai su yarda da kai su ce kai malami ne mai faɗar gaskiya wannan shine abu na farko wannan matsalar ita ce ta kai mu ga halin da muka shiga shi'a ta samu gindin zama a ƙasar domin abin da ta zo ta zo ne da wa'azin zagin shugabanni sai muka ɗauka wa'annan su ne ba su da tsoro masu faɗin gaskiya ashe asali ba shugabannin da kuke gani bane wa'annan an tsallake wa'annan shugabannin har shugabannin ku addini har sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ne da wannan abin nan boko haram ta fito wayannan kawari na wannan zamani da wannan suka biyo masu kishin addini da yawa suka bi su suka dauka gaskiya suke faɗa sai da tafiya sai tafiya aka gane su waye su saboda haka da yawa daga cikin masu irin wannan ra'ayin za ka samu neman shahara ne da neman girma a ce sun iya magana sun burge su kaɗai suke iya faɗa wa gwamnawa ne ko sarkiwa ne ko shugabawa ne magana wannan shine kaso na farko kaso na biyu kuwa malamai ne masu wa'azi amma jahilai ne a aƙidar ahalus sunna jahilai ne a ne a aƙidar ahalus sunna wannan ne yasa suke maganganu masu zafi don su kautata harshe wa mutane su sa mutane tawaye wanda a cikin aƙidar ahalus sunna babu wannan a ciki ina fata an gane wannan kaso na uku su ne mutanen da malamai ne kuma ba wai neman shahara ba ne a'a zafin zuciya ne ya sa suka rudu domin duk lokacin da abu mai zafi ya zo irin wannan to mutum yana ɗaukar zafi zai iya yin abin da ma wato ba daidai ba sai bayan ya yi bincike sai ya gano ina fata kun fahimci wannan saboda haka akwai irin wannan daga ciki akwai manya-manyan malamanmu ba abin mamaki ba ne a ce maka an samu wannan ruduwar saboda ni a iya sani na wannan duniya tun da take ba taɓa samun ruduwa cikin kama wannan lokacin ba duk inda ta samu mutane sun kai goma a guri to kowa da fahimtar sa akan matsalar to wannan yana daga cikin abin da ya kawo irin wannan an gane wannan misali daga ciki akwai dr sani umar rijiyar lemo wanda dr sani malami ne kuma malami ne da muke kyautata mishi tsammani kwarai da gaske allah madaukakin sarki ya ƙara tsare shi allah ya taimake shi a cikin harkokinsa na daidai inda yake kuskure Allah ya kare shi ya raba shi da wannan ya gafarta mishi yake cewa killata mutane ka killata mutane baka ba su abinci ba to wannan akwai matsala sai yayi kiyasi da hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata mace ta daure kyanwa a gidanta bata bata abinci ba Kyanwar ta mutu da wannan ya sababa mata shiga jahannama kaga wannan kiyasi dakta yayi amma wannan kiyasin in ka auna shi da wannan matsalar kiyasun ne ma alfarik me yasa kulliya ba ta da irin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi da annabi yake ta tsaya a gida ta yi hakuri ta nemi lada don wannan matsalar ta zo an gane wannan kenan kulliya ba ta da wannan sannan kulliya haƙƙin abincin ta ya ta'allaka ne mawa ya ta'allaka ne ga wannan uwar gidiyarta da take ba ta shi amma haƙƙin abincin mutane bai ta'allaka akan gwamnatocinsu ba fahimtar cewa gwamnatoci ma nauyinmu ya rataye a kansu na siyar da mu wannan wata fahimta ce da aka sa don a canja mana tunani wanda galibi irin gidajen rediyon bbc da birnin kolon da gidan rediyon Amerika da faransa da ire irinsu su ne suka taimaka wajen yada wannan da'awar daga nan kuma aka rikita tunanin mutanenmu wanda duk 'yan najeriya majoritinsu za ka samu suna zaune suna jira gwamnati ta yi musu an canja musu tunani suna ganin gwamnati su za su dogara da ita ba gwamnati za ta dogara da su ba wanda duk ƙasashen duniya gwamnatocin ne ke dogaruwa da talakawansu ba talakawan ke dogaruwa da gwamnatoci ba ina fata an gane wannan wannan abin da ake tafsin daga jikin talakawa shine yake rike gwamnatocin idan ya riƙe gwamnatocin a hannu ɗaya kuma sai ya zama gwamnatocin sun samu damar gudanar da wasu ayyuka da za su iya yi da talaka moriyarsa Allah madaukin sarki sa mun gane wannan don haka a iya fahimta ta waɗan malaman da suke kausata harshe dangane da wannan abin suke faɗin irin wannan maganar to gaskiyar magana kuskure ne amma na raba su gida uku a iya fahimta ta dukkanin su Allah maɗaukin sarki ya datar da su daidai ya shiryar da su kuma ya zafarta musu kurakurai da ke akwai babu shakka gwamnatoci ɗaukar matakai da suka yi kamar yadda na ce ya dace da sunna ya dace da sunna kuma daidai ne a ɗauki matakan sai dai a ciki akwai abubuwa guda uku wa'yanda abubuwan guda uku abubuwa ne na kaico abubuwa ne na tir abubuwa ne na ba a kyauta ba kurakurai ne gwamnatocin su kalli wannan abin a lokacin da duniyar ta zama yanayin da ta zama to lokacin da za ka ɗauki wannan abin ka nemi majiɓinta lamarin su baka shawara dangane da lamarin a nemi malaman addinin da suka san addini na hakika kuma za su faɗi gaskiya ba aljihunsu ba ne damuwarsu a neme su a bincike su menene addini ya tanada dangane da abin musamman mu a irin gwamnatocinmu na arewacin najeriya kamata yi su ah, tun da allah ya taimake mu duniya sun hau wannan tsarin tsarin ma ai tsari ne da ya dace da namu to amma dama tsoro ne da menene menene ya hana mu muna tafiya ne a garura to tun da an zo gidan mu ku menene abin da kuka sani ku binciko mana menene sai a tattauna akai an gane wannan kurakurai guda uku da ake yi wanda na fahimta kuskure ne kuskure na farko shine yawan surutu wannan terere da ake yi a ce adadin waɗanda aka samu da cutar a yanzu guda kaza ne an samu cutar ta ɓulla kaza wannan kuskure ne da rashin iya aiki Allah madaukakin sarki yace la yuhibbu Allahu jahra bi su'i min al-qawl la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl illa man Allah yace la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i Allah baya son bayyanawa daga mummunan abu min al na daga zance da zance ka zo ka bayyana mummunan abu duk abin da ka san bai da kyau Allah madaukakin sarki yace kar a aikata shi kar a bayyana shi bai yarda ba bai so to dan me zaka yi abin da Allah bai so annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma yayi shiru an gane idan ka ce yanzu adadin members da ake tuhuma da wannan cutar ko aka samu da wannan cutar sun kai adadi kaza ka rubuta a shafin ka na facebook ko whatsapp ko wani abu ne mai kama da shi ka tura wa duniya wannan alkhairi ne ka faɗa ko sharri ne sharri ne ba wani dalili da yasa ka faɗe shi shi yasa mai ahadari ya kawo haramun ne duk abin da zaka yi na musulmi ka tozarta shi haramun ne a cikin abubuwan da ya jero sai yake cewa wa sabbihi wa takawifihi haramun ne ka zagi musulmi haramun ne ka tsorata musulmi idan ka ce al'ummar mutanen gombe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu ma wannan cuta ta shigo mana yanzu an samu mutum biyar da Allah firgita mutanen gombe kai ko albishir ka musu saboda haka ga wannan kuskure ne an fahimci wannan da kyau sannan abu na gaba a Allah madaukakin sarki ya hana mu kan wannan ko da kai din ka je ka samo wani mummunan labari kar ka yada shi mummuna ne Allah madaukin sarki ce in suka je suka samu mummunan abu sai su shiga gari suna yadawa dabi'ar munafikai ce sai ce a zaqu bihi sai su ta yada shi ko amma Allah madaukin sarki ce da mayar da shi suka yi zuwa ga manzo da kuma ma'abuta lamari da an sa wa'anda suka san abin sun yi bincike a kansa kaga ba wata hikima ka je kai ka bada labarin wannan ya saba wa ka'ida ina ne Allah madaukin sarki ya yadda a bayyana mummunan abu sai Allah ya ce illa man sai dai wanda aka zalunce shi shi aka ba wa dama ya bayyana mummuna shi ma kuma a gurare guda biyu ya ga wannan da zai kwata mar haƙƙinsa ma'ana hukuma ya faɗa masu don a kwato mishi haƙƙinsa an ba shi dama an yadda ya faɗa mummuna na biyu ya ga wannan da ya zalunce shi yana mu'amala da wani to kar ya amince da shi ya cutar da shi sai gaya mishi halin da ake ciki wannan shine inda aka ba shi dama shi ma ya bayyana mummuna amma Allah bai yadda a bayyana mummunan abu ba an gane wannan malamai suka ce faɗin magana kyakkyawar magana na daga cikin dalilin da zai sabbaba Allah madaukakin sarki ya kawo ɗauki ya kawo gyara duk matsalar da ta shafi al'umma idan al'umma suka yi shiru suka ɓoye mummuna to wannan zai sabbaba Allah madaukakin sarki ya kawo masa ɗauki ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhal ladina amanu واتقوا الله وقولوا قولا سديدا ماذا يفعلون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله مدعوكين سنكيكي يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني ittaqullaha ku yi takawar Allah madaukakin sarki wa ƙulu ƙaunar sadida ku rinka faɗin magana madaidaiciya magana kyakkyawa ba mummunar magana ba idan kuna faɗin magana kyakkyawa sai Allah ya ce kuma lakum a'malakum zai gyara muku ayyukan ashe wannan zai zama sababi na ne da zai sa Allah madaukin sarki ya gyara mana ko ba haka ba wa yaghfir lakum dunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku in kuna faɗin magana kyakkyawa dama zunubi ne ya jawo abin sai aka gafarta mana ba sai a yayi ba Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya yawa Allah da manzan Allah da'a wannan ya rabauta kuma rabo babbar rabo Allah madaukin sarki ka rabautar da mu na'am dan haka muna fahimtar rashin iya aiki ne likitoci su gano cewa wannan mutumin yana da ita sannan su bari wannan rufa ɗin ya fita duniya kowa ya sani rashin iya aiki ne jami'an tsaro su samu irin wannan sannan su fito su bayyana wannan kuskure ne rashin iya aiki ne mahukunta da mulki ke hannunsu su bayyana irin wayannan abubuwa rashin iya aiki ne kuskure ne yana nuna cewa za a shiga wata matsalar daban domin hanyoyin da za a bi Allah ya gyara haganan ba kama layin ba Allah ka shiryar da mu malamai suka ce wa qulu qawlan sadida da Allah madaukakin sarki ya faɗa to hanyoyi ne guda uku hanya ta farko akan wanda ake shugabanta hanyoyi guda biyu akan wanda shine shugaba duk lokacin da wata matsala ta faru Allah ya ce wa waɗanda ake shugabanta su mayar da abin zuwa ga shugabanni kar ta yadawa kar ka yadda ka rubuta a shafinka ba lada kake samu ba zunubi kake samu kar yadda ka zauna a majalisa kana ba da labari yanzu adadin mutanen da ke akwai a gwamnati sun kai kaza har majalisa majalisa ake yi wani kawai ya tashi gari ya waye yana buga wa dan uwansa waya yana tambayarsa eh nawa ne yanzu adadin mutanen gombe kaza ne bauchi kaza ne abin nan kaza wannan rashin iya aiki ne bai dace ba an gane kuma ya saba wa ka'ida kai mutum talaka kai wannan abu su hukunta ya saba wa ka'ida suna da hanyoyi guda biyu duk lokacin da matsala ta faru to ana so shugaba ya dauki abubuwa guda biyu abu na farko shine bayan ya takura kansa bai faɗa wa kowa ba sai wanda abin ya jibinta ya za a yi maganin abin to ya yi wa waɗanda yake shugabanta albishir ko da sun samu satar ansa cewa abin ya faru shugaba ya nuna musu cewa ba matsala ba ba komai kuma za su yi maganin matsala an gane sannan abu na biyu ya kyautata wa Allah madaukakin sarki tsammani ya mayar da lamarin wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya kawo dauki wannan shine abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki ya gaya mana lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi da mutanensa don ya tsallake teku fir'auna ya bi bataliyar sai bisa don ya ritsa su annabi musa ya isa bakin teku shi da mutanensa teku ya tare suka rasa hanyar wucewa can sai ga fir'auna lokacin da fir'auna ya zo wannan suka ga wancan wancan suka ga wancan allah madaukakin sarki ya ce قال كلا إن معي ربي سيهدين الله مدعوكتين سركي يكي كوا لوكتين دا جماعة قدابي سكا جونا قال أصحاب موسى sai a sabon annabi Musa suka ce inna na mu shikenan an ritsa mu shikenan ta muta kare kaga sun firgita kenan sun razana annabi Musa sai ya ce kalla kar ku sake fadin wannan magana kaga ya hana a cigaba da wannan yaɗe yaɗen an gane ko sai ya ce musu inna ma'i rabbi sayahdiin tare da ni akwai ubangiji na kuma da sannu zai shiryar da ni kaga yayi wa Allah kyakkyawan tsammani ya mai da lamarin sa wajen Allah su kuma ya musu albishir hankalin su ya kwanta to haka ake so shugaba ya lokacin da annabi Musa ya faɗi haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa auhayna ila Musa fa auhayna ila Musa بعطاك البحر نعم فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم الله مدعو جيسر كيتي daidai lokacin da annabi Musa ya jibinci lamarin ya maida shi zuwa ga Allah ya kuma yi wa mutanen shi albishir Allah ya ce fa'au haina ila Musa sai muka yi wa annabi Musa wahayi da muka mai shine annabi rubbi a sakal bahar ga su cirko cirko bakin teku Allah ya ce muka ce ka daki teku da sandarka yana dukanta kuma bai san me zai faru ba Allah ya ce fan falaka sai tekun ya kece fakana kulli firqin ka daulul azim sai kowace kowane yanki na ruwa ya zama kamar wani dutse da kalare hanyoyi guda goma sha biyu annabi Musa ya wuce da mutanensa yana wucewa ya tsallake kuwa fir'auna ya zo ya shigo ƙarshen shi kenan mun gane wannan to kaga abin da ya kamata kenan shugaba ya kame bakinsa ya rika fitowa yana mutane albishir ko ya haƙuri wannan abubuwa muna iyakacin ƙoƙarinmu kuma sha Allah Allah zai kawo mana mafita kuma wannan abin yadda kuke tsammanin shi bai iso haka ba to wannan shine abin da ya kamata shugaba ya wannan shine kuskure na farko kuskure na biyu a gurguje shine idan ka kalli hikimomin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tsaya inda yake to mu mun saba musu mun yi me mun saba musu wani hadisin daban manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan annoba ta auku gari hadisin Abdurrahman dan Awu idan annoba ta auku gari kai da kake garin karka fita wanda yake wajen garin kar ya shigo kaga wannan ya nuna mana kowane gari a kulle kowa ya killace mutanensa an gane domin idan ba mahukunta suka ɗauki irin wannan power ba wani zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana garin da cutar take a rufe sannan ai ne garin da cutar bata zo ba su rufe kar su bari a shigo wannan shine abin da ya kamata a yi to kuskuren da aka yi a nan gurin sai aka samu kuskure guda biyu kuskure na farko shine kamar ka ce wani abu ne da ba a so ya tsiyaye sai kuma aka huda shi bayan an rufe shi sannan sai aka huda shi ina ma'anar haka wato annoba ce ta shigo aka samu wasu mutane guda biyar suna ɗauke da wannan cutar da aka samu suna da ita sai aka samu wani ɗan jihar Borno ne sai aka ɗauke shi aka kai shi Borno biyu alhali su ba su da ita wannan ya saba wa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta killace guri an gane wannan wannan kuskure ne a ce a ɗauke shi a kai shi can kamar an ɗauki marar lafiyar ne yanzu an kai shi can an gane kaga rufewa ba ta yi amfani ba kamar yadda abin da ya faru a jihar Kano jigawa ba su da shi aka ɗauki ɗan jigawa da aka samu aka kai musu kamar an ɗauki cutar ne an kaita kaga an killace killacewar ba ta yi amfani ba an buɗe ta wani wuri kuma ta tsiyaye kamar yadda daga jihar Kano aka samu mai ita kuma aka take shi Adamawa Adamawa ba su da shi sai da wannan wannan duka kurakurai ne kamata yi a kulle yanzu kamar irin yadda gwamnatin jihar Kano da jihar Kaduna da makamantansu suka ɗebo almajirai suka kawo suka dawo da su jihohi irin namu na Gombe da sauransu kuskure ne domin akwai yiwuwar an ɗauko mai cutar daga ciki an kawo mana ba mu da ita akwai yiwuwar wanda aka ɗauko bai da cutar ya zo nan ya samu muna da ita kuskure ne irin yadda yanzu gwamnatin jihar gombe take yi na a ɗauki almajirai daga nan a kai su garuruwansu wannan ma kuskure ne za a iya ɗaukar mai cutar a kai shi inda ba cutar ya jefa ta ko a ɗauki mutumin da bai da cutar a kai shi inda cutar take kaga an hallaka shi wannan kurakurai ne kuskure na biyu da ake yi shi ne asali abin da ya kamata daga lokacin da aka ga cutar abin da ya dace a yi sai a kulle kowane gari an fahimta sai a kulle mai kowane gari amma abin da mu namu suke yi kamar ka ce wato gida ne baka rufe ba ka ƙi ka rufe sanda ka ji an ce ɓarawo ya shigo gidan sai ka rufe wannan shi ne abin da muke haka ne ko ba haka bane kowace jiha da aka rufe a arewacin najeriya ba a rufe ba sanda ta yi ne sanda cutar ta shigo kaga wannan kuskure amma yanzu kamar jihar gombe idan yanzu aka ce an rufe cutar ba ta shigo ba to ba ne shigowa kowaye ne ya zo gombe ba zai shigo ba in ma tun inda cutar take sun bashi ya fito to sai dai gane inda zai ina fata kun gane wannan yanzu misali kamar jihar yobe matakin da suka ɗauka shine na ba za a shiga ba ko ba za a fita ba amma cikin jihar ka yi ta harkokinka wannan ya yi an gane kamar yanzu abin da ya faru a jihar sokoto gwamnan jihar sokoto ya ji labarin wani babban mutum yana shigowa garin ya hana ya ce ba zai shigo jihar shi ba wannan daidai ne to abin da ya kamata a yi kenan ba ma sai cutar ta shigo za a rufe ba sai a rufe gaba daya sannan majalisar da ake cewa majalisar ɗinkin duniya abin da ya kamata ta yi shine ne shine ta sa ƙasar da cutar ta faru farko kawai sai a killace ƙasar ba shiga ba fita ba wanda zai je ƙasar kuma ba wanda zai fito daga ƙasar in to in tallafi za a ba su a duniyanci a ba su wannan shine abin da ya kamata su ma jihohin mu na arewa in sun samu mai cuta suna so su taimake shi abin da ya kamata su yi shi ne a suna so dan wata jiha ne suna so su suna jin nauyin wato daukar nauyin sa akwai wahala gwamnatin jiha suka turo da kuɗin da za a dauke nauyin sa amma kar a dauke shi a kai shi Allah ya sa mun gane wannan shine kuskure na biyu da na fahimta kuskure na uku na ƙarshe duk tare da cewa lokaci ya ƙure shine babban wanda ina jin tsoron dalilin wannan Allah ya fushi da mu a lokacin da su ƙasashen da suka yi girma suka yi fice suka shahara suka yi tafiya mai nisa wajen kangarewa Allah maɗaukakin sarki da manzansa a lokacin waɗannan mutanen suke gano cewa su dawo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki su rage abubuwa na fasadi su kusanci Allah haka ne a daidai lokacin irin jihohi namu ya zama mahukuntun sun rude kamar suna kudda hannun Allah maɗaukakin sarki daga harkar ina ma'anar wannan shine hana mutane su yi sallah su je masallacin Allah su yi sallah hana mutane su yi sallar juma'a wannan kuskure ba a taɓa yin wata annoba a tarihin duniya da za a ce mutane kar su yi sallah ba hasali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan matsala ta zo ma zafi yayi zafi sai ce kusan ya mana shi da sallah sallah maganin komai ke annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa was Allah madaukin sarki yake cewa wasta'inu bis sabr was salati wasta'inu bis sabr was salat na'am وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين idan kana neman taimako a wajen Allah duk abin da ya same ka a duniya in dai kana so Allah ya taimake ka dauki abubuwa guda biyu ka nemi taimako da Allah ya ce wasta inu bis sabr ka nemi taimako da yin da yin hakuri duk matsalar da ta same ka ka jure ai ko a cikin annobar annabi ya ce mutum ya zauna yayi hakuri ko ba haka ba a wani hadisi ya ce fa'alam annan nasara ma'a sabari nasara na tare da yin hakuri saboda haka a yi haƙuri in wa, in ji Allah madaukakin sarki ka nemi taimako da yin haƙuri duk abin da ya samu inda ya kai haƙuri Allah zai taimake ka na biyu sai ce wasu salati ku nemi taimako da yin sallah duk abin da ya rikice a yi sallah shi yasa idan rana ta kiste annabi ya ce ku zo a yi sallah idan wata ya kiste annabi ya ce ku zo a yi sallah kusuful kamar da kusuful shan zumi ake sallah ake idan aka yi fari ya ce a yi ne a zo a yi sallah saboda haka ku yi sallah ku roƙi Allah madaukakin sarki to amma sai ya zama mu namu kamar ka ce faɗa suke da Allah a wannan lokacin babu inda likitoci suka ce ka a sallah wannan doka ce ta su gwamnatocin kansu kan wannan matsalar na tattauna da likitoci in bincike su kan wannan matsalar tsakanin cikin jihar mu ta Gombe da sauran jihohin Najeriya da ma sauran kasashen duniya likitoci da suke da rai a fadin duniya a yanzu na tattauna da likitoci ɗaiɗai har guda ashirin da tara kan wannan matsalar kowa da abin da yake faɗa har yanzu likitoci ba cewa suka kan ai sallah ba su abin da suke faɗa shine kar a yi cinkoso gurin da al'umma za su haɗu da yawa akwai haɗari idan al'umma za su haɗu to a rufe hanci da baki a sa wannan abin sannan idan za a yi mu'amala a wanke hannu idan aka gaisa ko aka taɓa wani abu a sa wannan sanatai zaɓe a abin nan ɗin hannu wannan shine abin da suka faɗa idan taro ya yi dole sai an taru to ya zama alal akalli akwai mita ɗaya tsakaninka da ɗan uwanka wannan shine abin da likitoci suke faɗa saboda haka cewa kar a taru a hazo a masallaci wannan wani abu ne kawai ba wai fatawar likitoci ba ce kawo yanzu har yanzu ban ji likita da muka yi wannan maganar ya ya kamata a yi haka ba an gane wannan idan matsala ta faru Allah madaukin sarki ya ba mu hanyoyi guda biyu da za mu samu waraka hanya ta farko mu mayar zuwa ga Allah shine dogaro da Allah ayi tawakkali an gane wannan shi yasa annabi ya ce tare da tabbacin ba abin da zai same ka sai ne sai abin da Allah ya hukunta maka tawakkali kenan ka dogara da Allah hanya ta biyu shine akhdhu bil asbab kai riko da sabubba duk abin da aka ce da kai in kayi kaza kaza din na iya faruwa to in ba ta bawo shari'a yi karar ba a kiyaye shi an gane to duk lokacin da abu ya zo sai ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya to Allah zai kyale ka zai cire hannunsa idan ka ce na dogara da Allah kawai Allah ya yadda kawai ya yayi yayi amma akwai abubuwan da aka ɗora maka ka ƙi ka yi to ba ruwan Allah wannan ba tawakkali bane dan ya baka umurni ka ƙi ka sannan idan kuma ka ce a'a yanzu kai kana da abubuwan ka gano ga abubuwan da za ka yi ka kiyaye sai kake nuna ba ruwan Allah nan nan kawai sun ishe ka Allah madaukin sarki ya tsare mu to kusan ka ce mu yanzu abinda gwamnatocinmu suke yi wa Allah ke ba za a je a yi ibada ba ba za a je a taru a ce masallacin Allah hasali ma akwai tsoron da nake ji kar Allah ya tuhume mu mu shiga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki yake wa man azlamu mimman bana a masajidillahi an yuzkara fi hazmu wa man azlamu mimman يذكر فيها sarki yake cewa ba mafi zalunci sama da mutumin da zai hana ɗakin Allah a ambaci sunan Allah a ciki wata afi karabiha har ma ya taimaka wajen rushe masallacin yanzu mahukuntan ba abin da ba su yi ba cikin wayannan biyu na farko sun hana ambaci Allah a ɗakunan Allah ko ba su hana ba na biyu sun rushe ɗakunan Allah rushewa alma'anawi ba wai a sa gireda a rushe ba rushe su ta hanyar da sai dai a rufe su a shiga cikin gidaddadi rushewa ne ko ba rushewa ba rushewa ne dan ibnu kasir yake cewa rayan masallaci da Allah madaukakin sarki yake magana shine a gina shi a tsaftace shi duk wani abu da ake bukata na ado a bashi sannan na biyu a rika karantarwa a rika dabbaka addini a cikin sa wannan shine rayan masallaci to idan kenan ba a yi wannan ba an kashe shi kenan ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba ina fata mahukunta za su kalli wannan su yi gyara akan wannan su tuba su yi istighfari dan neman Allah madaukakin sarki ya kawo mana dauki Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita amma ba daidai bane a wuce guraren ibada wallahi ka ce kamar ma dokar kan guraren ibada aka sata tunda misali akwai masallatai da aka tura jami'an tsaro ranar juma'a saboda koda wasu za su je dan ne ba a tura jami'an tsaron irin bakin kasuwa ba koda wani zai je kasuwa don ne ba a tura jami'an tsaron irin wasu wurare da aka hana ba ko da wasu za su je ga wuraren sana'o'i da yawa mun ga da yawa an bubbuɗe don ne ba a tura jami'an tsaro ba ko wani zai yi gigi ya zo ya bude amma aka tura bataliyar jami'an tsaro su je masallaci ko da wani zai yi gigi zuwa masallaci kenan da Allah ake faɗa wani irin hali muka shiga ne Allah ya yi fushi ya jarrabe mu kuma muna nuna ma Allah ya yi duk abin da zai yi wannan ba karamin kuskure bane ba ƙaramin laifi bane da fata mahukunta wannan abin zai isa zuwa gare su kuma za su tuba su gyara wannan laifi suka yi Allah su tuba su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki su yi su gifari ba karamin laifi bane Allah madaukakin sarki ka gafarta mana Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana mafita Allah madaukakin sarki ka sa mu dace malamai da ake zargi kuma dangane da ganin cewa malamai sun ce ayi biyayya ku gane cewa aqidar ahlus sunna kamar yadda na fara fada a baya babu tawaye malamai sun ba da fatawa ne saboda kar mu zama kawari ba wai don suna jin daɗin lamarin ba ina fata an gane wannan idan har kana jin zafin abin to har yanzu baka fita cikin imani ba domin hadisin tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika iman idan mutum ya ga mummunan abu abin ki a cikin ku to ya kawar da shi da hannu hukumomi suka saka za mu iya karwa da hannu ba za mu iya karwa da hannu ba in ba nan muna so mu jefa al'umma mu cikin matsala ba idan ba za ka iya wannan ba annabi ya ce ka kawar da bakinka da bakinka shine ka faɗa ka fito ka bayyana wa duniya matsayarka idan ma wannan ya gagare ka ka kyamaci abin a zuciyarka to waɗannan abubuwa guda biyu dukkanin su muna yi mun kyamaci abin a zuciya ko mun fito mun bayyana wannan kuskure ne ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah ka gafarta mana kuma ka shafe shi cikin zukatanmu Allah maɗaukin sarki ka kai wannan zuwa ga kunnen duk wanda ya kamata ya zama ya ji ta mai ruwa da tsaki kuma Allah maɗaukin sarki ka karkato zukatansu su fahimci wannan Allah maɗaukin sarki ka yayi mana damuwoyin da muke ciki Allah maɗaukin sarki marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka ƙara mana lafiya waɗanda ka jarrabe su wannan ta zama ajalin su Allah ka karbi shahadar su mu da ka jarrabe mu Allah maɗaukin sarki in ma bata zama ajalin mu ba Allah maɗaukin sarki ka ba mu ladar da kai alƙawari zaka ba wanda ka jarraba da wannan ladar shahidi Allah maɗaukakin sarki damoyi da al'umma suke cikin na fatara da talauci da yanayi Allah bayinka ne Allah ka tausaya musu ka kawo musu ɗauki Allah madaukakin sarki ya kawo mana tallafi Allah ya tabbatar da diga digin mu akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe ina tawassuli da wannan aiki da kuma sunayen Allah da siffofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki ka ji kan mahaifina ka lulluɓe sa da rahama Allah ka gafarta mata Allah madaukakin sarki ka sa ƙarshen wahala take nan Allah ka karbi bakuncinsa da ma sauran al'umma musulmai gaba daya iyayen mu Allah ka faranta musu duniyar su da lahirar su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh